kamar yadda za su faɗa a nan gaba wannan haka yake a wajen dukkanin ɗan tijjaniya in dai ya sani da haka babu wata magana da shehu harazumi zai faɗa ya ce shehu tijjani ne ya faɗa Ai musu kamar yadda za su faɗa a nan gaba sai ce tarjama lahu ahmad ibn al-ayyash ahmad dan ayyashu yayi tarihi wanda shi ahmad ibn al-ayyash shine as rajo ya yi tarihi na Shehu Harazimi faƙala yake cewa a tarihin lam aqif ala tarjamatihi ban tsaya akan tarihin Shehu Harazimi ba illa ba da kashfil hijabi sai bayan da aka yaye min hijabi to shi ma wannan abin nan ne masufanci wa huwa akbaru sinnan min akhihi al-muqaddami <laughs> to yan uwa an ji eh, da farko dai sunan ba a sukairaj ba ne ai ba larabci ba ne sukairaj ne kawai ba ya ka sa masa alu da lanjaye ba mm, sukairaj kawai ake cewa da Allah sukairaj ah, sannan abu na biyu wai ban tsaya a satar jamar wato ala yi ba illa ba da kashfin hijabi sai dai a bayan an yaye min hijabi wannan shi ma wani karatu ne na 'yan tijjaniya za mu zo kansa <laughs> wallahi tallahi wannan rawul ƙarya gaki. ba haka shehu suka yi raji yake nufi ba eh wai an yaye mai hijabi wani hijabin <laughs> wallahi ƙarya gaki, ƙarya gaki. abin da yasa ba ma jin nauyin ce maka ƙarya kake saboda hanyar da ga biyo ba haka ake yin abuwa ƙadi za ka yi ba ta ba alaji ƙadi za ka yi ana buƙatan kai idadi sosai kai bahasi sosai za ka zo kai challenging ɗin mutane ne ka soke su za ka ba za mu dinga kau da kai muna abu abubuwa wato Allah dai kyauta yan uwa kashful hijabi littafi ne kun gan shi wannan ya girme ni na mahaifin mu kashful hijab amman talaka ma asheki min al ashab shi kansa wannan ya girme shi honorable ma wannan littafi kun gan to na al'allama sayyidi alhaj ahmad ibn alhaj al'ayashi sukairat na sukairati Abinda yake nufi bai sami a cikin rafin bai ke faɗa kun ga littafin rafin niqab ga hoton ma shi shehu sukairati din na radiyallahu anhu shi nan wannan littafin rafin niqab a cikinsa ne yake maganan shewa alharazimi to sai ce bai sami cikakkiyar tarjamarsa ba sai bayan ya gama littafin kashful hijab shine abin da yake faɗa sai shi wani rabul ya ce ban tsaya a tarjamarsa ba sai da bayan an yaye min hijabi wallahi ƙarya kake eh sunan wani istilahi wai ƙarya kwan su to Allah ya kiyaye mu ibn ali ibn abdullahi ibn taymiyyah al-harrani wannan duk salsalarsa ce nazilu dimashqa wanda ya sauka a dimashqa wa sahibu tasanifi ma'abocin wallafe-wallafe allati lam yusdaq ila misliha wanda ba a taɓa riga shi zuwa ga kwatankwacin su ba ma'ana shekul islam ibn taymiya yayi littattafan da kafin sa malamai ba su taɓa yin wallafa na irin wannan littafi ba haka bayan sa duk wanda ya kuma zaka ga kwaikwayon sa yake kadan daga ciki littafin sa mai suna as-sarimul maslul ala mai rasul wannan littafin ba a taɓa yin irin sa ba kafin sa kuma duk wanda ya yi makamancin sa bayan nasa kwaikwayon sa yake kila Allah ga mutum Allah honorable honorable wannan ma ƙarya kake wannan ma ƙarya kake tare da jin nauyin wato wannan al'amari cewar littafin asarimul maslul ala shatimar rasul ba a taɓa kamansa ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne kafin shi alƙadi iyat bin musa al-yahsubi al-andalusi allah ya ƙara masa yadda ya ƙara masa kusanci ya yi littafi tun a sunan za a gane albarkar alkadi iyat da albarkar ibn taymiya ma ba ɗaya ba ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wannan kuma as-sarimul maslul ala shatimi ita wannan kalmar ta shatimu ana kyankyamin a jingina sunan annabi sallallahu da ita ko da korewa ne tun a sunan abinda da iyad yayi ba a gabace shi ba kuma wanda duk ya zo a wannan gwadaben na bawa manzo Allah kariya to ya dosana daga hasken alkali ya zuni wallahi alazim so daga kai da ke ba ba harkan karatu ka fi ba muhimmanci ba an bi sanin ka harkar siyasa musamman <clears throat> abin da ya shafi wato rigima da kwankwasiya da kwankwasawa ka fi kaurin suna a nan shi yasa kake wannan wato timbili din a bangaren da ba naka ba bangaren harkar ilimi eh a bangaren da ba naka ba bangaren harkar ilimi amma alqadi iyad a wannan matsala ta difa'i wa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam a irin tsarin da ya na ashba ba a riga shi ba sannan kuma wanda biyu ya zo a bayansa ka san ko ibnu taymiya a bayansa ya zo to ya sana daga haskensa in dai ya shiga wannan gwadaben kuma sannan wani littafi Allah ya fi karɓa a zahiri tsakanin na yadda duk duniyar musulunci ana karanta shi ba kullum sai an karanta ta amma mu yau ban san wani zaure kwaya ɗaya da ake karanta wancan littafin na Ibn ta ba ban sani ba amma in aka ce maulidi ya zo azumi ya zo kai da kullum ma zaurika ana nan ana karanta da littafin ashfa bi ta'rifi huquqil mustafa saboda Allah ya karba Allah ya karba amma wancan za ta cewa gari ba a san sunansa ba a nan kowa ya san sunan littafin ashifa da albarkar ashifa da ake da neman da abubuwa da ake na abu da ashifa kowa ya san kowa ya san littafin saboda Allah ya karba saboda haka anan ma dai a eh, honorable magana ta gaskiya ƙarya gaci ga gace an riga ibnu taymiya a wannan fagen sai dai biyo baya mm, je zuwa daga cikin su ke battattun almajiran shehu tijjani min al-ashabi na daga yan tijjaniya wa kana min jumlatihim daga cikin su akwai alhaji abdul wahab ibn al-ahmar ahadu al-khassa akwai sheikh alhaji abdul wahab ibn al-ahmar wanda shi ma yana daga cikin keɓantattu min muridi sayyid sheik ahmad Tijjani. cikin muridan shehu tijjani wahina wasulihi qurbal harami lokacin da shehu harazumi ya kusa da harami wani kaulin sun ce haramun sharifi abin da ake nufi da shi madina masallacin annabi sallallahu na madina to kuma wanne ne dai haramun sharifi na makka ma haka ne na madina ma haka ne to lokacin da shehu harazumi ya kusa da harami asharif madaukaki na madina zakara ba'd asma'i alkhasa sai ya ambaci ko ya tuna wasu daga cikin sunaye na keɓantattun 'yan tijjaniya shehunnai kenan fa hasalat lahu ghaiba kawai nan take sai ya fita daga cikin hayyacinsa yayi abin da ake kira da suna gaiba shi ma wani abu ne na 'yan tijjaniya ko na 'yan ɗariƙa min shiddatil Anwari, lati tajallan lahu saboda tsananin haske wanda ya bayyana gare shi to shi ma wannan duk wani abubuwa ne cikin karatu insha Allah za mu ji su <laughs> kai Allah ya kyauta Allah ya sauki ƙarya fan sto a wannan abin takaici ne a fito ana irin waɗannan abubuwa to amma dai larura ce ba yadda za a yi mu sai an taɓo mu ake jin haka kawai muna can mu da carbunan mu dan Allah kuma mu da carbunan mu mun fi gane nan. ku kyale mu mu sabgogin mu ku je ku yi ku sabgogin amma dai wannan karya fan to ana irin ta bai kamata mu shiru mu kyale ba gaskiya yanzu malamin nan ya kasa gane bambancin zakara da ta zakara wai wai wai ya ambata wai ko ya tuna ya ambata ko ya tuna so da haka wannan wannan wannan abun kunya ne da Allah tun ya yana yana irin waɗannan abubuwa Eh, zakara zakara baka gane zakara ba nan ai ta zakara shine ya tuna amma zakara ai ya ambata ne kuma dan sharri dan sharri sai ce wai wai wai wai ya ambaci wasu sunayen keɓantattu ko ya tuna wai wasu keɓantattun yan tijjaniya wallahi tallahi ƙarya gari ƙarya gake wallahi honorable ba haka bane zakara ba'd al-asma'i al-khassa sunaye ne na Allah Shehu Tijani ya bashi yace wannan in ka isa rauda ka karanta to kafin ya isa kuma sai shauki ya dauke shi sai ya fara karanta sunayen Allah din shine abin da ya same shi ya same shi na wannan gaiba din an fahimta ita kuma gaiba sai ka ce wai wani abu ne na yan Tijjani Allah ƙarya kake Shehul Islam Ibn Taymiyyah ga honorable lawan trium ya ce wai gaiba wai wani abu ne na yan tijaniya Allah eh, shekul islam ibn taymiya menene gaiba to bari mu ji a buɗe majmu'ul fatawa ibn taymiya yana magana honorable kana ji yuhka ibnu taymiya yace an hakaito anna rajulan wani mutum kana mustaghriqan fi mahabbati akhara ya dulmi cikin son wani ya irin kai mukura cikin san tsane eh, fa waqa al mahbubu fil yami wanda ake so din nan sai ya haɗa cikin ruwa fa'al alqal akharu nafsahu halfa wancan ɗayan wanda ya kai mutuƙa cikin son wannan wanda ya waɗa ruwan shi ma sai ya jefa kansa cikin ruwan faƙala sai wanda ya fara shiga ruwan wanda ake so kenan sai ce in ji ibnu ba. Mallari auka aka halfi menene ya haɗo da kai bayana me yasa ka haɗo faƙala sai ce gibtu bika anni na faku ka ji gaiba na faku da kai ga bari na fazanantu annaka anni sai na zaci ni din ma na zama kai to ka ji gaiba a bakin shekul islam alhaji ibnu taimiyata kuma wannan ɗaya ne cikin gurare barkatai da ibnu taimiya ya maganan gaiba so da haka da kace gaiba ta yan tijariya ne a a gida ma akwai yawa sai dai kuma in ibnu taymiyyah shi ma jani ne to wannan kuma mu je zuwa mu zamu man qawa alaihi alkitabu kuma mafi yawan abin da littafin ya kunsa min imla aci shaykhi ahmad tijani shehu tijani ne ma da kansa ya faɗa aka rubuta to daga nan zamu gane bambancin shi littafin manaqibu eh, abin nan al-uqudud durriya ba ibn taymiyyah ne ya rubuta ba asali ma ibn taymiyyah sai da ya rasu aka rubuta to amma da yawan masu magana sukan dingina wa ibn taymiya wasu abubuwa a ciki ko su zage shi da su to da wannan kaga za mu gane shi wancan wani ne ya rubuta game da shi kuma bayan ya mutu wannan kuma shi shehu tijjani shi ya sa shehu ali harazumi ya rubuta da yawan ma abin da ke ciki shi ya faɗa masa ya rubuta to mu gane bambancin wannan ga dukkanin wanda zai yi adalci to sannan sai yake cewa haulal mafahimi a assancin ya mutu da ƙananan shekaru wannan kuma za mu ji da wani shekaru ya rasu kuma me ya faru a yayin rasuwa? ya ce tufiya sahibu tarjamati fi hayati sayyid ahmad tijani shi shehu arharazumi ya riga shehu tijani rasuwa to kaga bil aksi akasi shi kuma shi ibnu taymiya ya riga nasa ɗalibin ibnu abdulhadi rasuwa shi yasa kaga shi ibnu abdulhadi duk abin da ya faɗa game da ibnu taymiya abu ne wanda lokacin ibnu taymiya mafi yawa baya nan ya rasu labari ne yi aka yi bayansa ba shi yayi yi ba ba shi ya ce a yi ba misali amma shi kuma cikin kaddarawar ubangiji shi shehu harazumi ya riga shehu tijjani rasuwa so kaga idan akwai wani abin da shehu harazumi ya faɗa game da shehu tijjani wanda kuskure ne to shehu tijjani yana nan kaga da zai warware amma shi ko ibnu taymiya in akwai wani abin da ibnu abdulhadi ya faɗa game da shi wanda shi kuskure ne to shi kuma ya riga ya rasu bai da damar ya dawo ya warware na fatan masu sauraro za su fahimci wannan nukula tana da matukar muhimmanci to da haka rasuwar shehu aliyu harazin ya rasu eh, kafin shehu tijjani ya rasu isra tawajjuhihi lil harami sharifi kuma ya rasu ne akan hanyarsa ta dawowa daga harami maɗaukaki harami maɗaukaki shine to an ji wannan bayani duk da isra tawajjuhi wai hanyarsa ta dawowa <laughs> a ƙarya ne wannan eh, a tawajjuh fuskanta kenan ba dawowa ba ba ikibal ba eh ba auda ba ba rujo ba ba isra audatihi ba a isra tawajjuhi e fuskanta lokacin tafiya ba dawowa ba e a daɗa duba wannan ɗin ah, honorable trial a daɗa lura sosai tawajjo wato fuskanta kenan walamma tawajjaha tilqa a madiyana ya zaka fassara nan eh da nan Musa ya dawo katarnin a ya fuskanci katarnin Madiyana kenan eh wannan karatu ne gashi nan dai kyauta ba sai an bada kuɗin Laraba ba a sannan batun cewar shi jawahir ma'ani an rubuta shi a rayuwar shehu tijjani radiyallahu anhu wannan babu shakka haka ne a rayuwar shehu tijjani aka rubuta shi kuma har ma ya ya gani ya yi maganganu a kai wanda ba za mu baka karatu ba akwai nuskokin da ya tun a zamanin su ya nuna sun tashi daga aiki sun yi expire Yau, wato amma dai mu je muna biye da kai in an zo gurin za mu dinga nuna maka don mun ga wani lokacin in kuna son ilimi kyauta haka kuke taɓo tijjaniya saboda kun san za a zo a baku ilimi kyauta to gashi nan to abin da nake so in faɗa shine shi eh, wannan an rubuta shi bayan wafatin ibn taymiya kaza kaza kaza a'a akwai yaban da aka yi masa wanda aka kawo a ciki kuma yana raye eh kuma yana raye ibn taymiya din kuma an yi guluwi mutuka da gaske a cikin wato wannan yaban kuma yana raye kuma bai musa ba eh yanzu misali in ka koma shi wannan littafi al'udud duriya din kai baka ma sani ba kama biya ba ah, Za ka ji shi ibn abdulhadi yana cewa wa qadumu da hashehu rahimahullahu bi qasaida kathiratin fi hayati an yabi shehu ibn taymiya da ƙasidu da yawa a rayuwarsa da yawa a rayuwarsa wa rusiya bi aksara minha da wafati aka yi masa marsiya da mafi yawa daga ƙasidun nan bayan ya rasu to in ka ji ya ce kasidar da aka yabe shi da ita to a rayuwarsa ne in kuma ka ji ya ce marfiya to wannan bayan ya rasu ne to yanzu wannan kasidar ta Najmuddin Ishaq bin Abubakar bin Almi a Turki wannan kasidar Ibn Taymiyyah yana nan aka yi aka kuma bari ka ji dan abin da ake faɗa wa fil jadbi nastas ilga mama bi waji a cikin kasidar eh in fari ya zo mukan nemi Allah ya shayar da mu ruwa saboda albarkar ibnu taymiya saboda alfarmarsa gurin Allah wa nusbiha fi raudin sai mu wayi gari a cikin dausai ma'ana dai sai Allah ya amsa sai ruwa ya zubo an fahimta a daidai lokacin da muka ce Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ce a ai ba haka bane kaza kaza kaza kaza saboda haka wannan dan fitila muke haska maka cewar akwai abubuwan da yana nan ɗin aka yi sannan bayan haka ma a ƙaddara baya nan wai waye ya raddanci littafin a almajiran ibnu taimiya wanda suna nan aka yi littafin ibnu alƙayyim ya raddanci littafin nan ah, kuma shi ibnu abdulhadi wai mai matsayinsa a almajiran ibnu taimiya ta me yasa ya ɗauko ya sassaka waɗannan abubuwan me yasa bai raddance su ba ta hmm? nake a sukutu ridan sannan wai tsoro ne na abin da za a tarar ba za a iya karewa ba Shi ne ake ta ɗan rara gefe mun sani kuma mun fahimce ka kuma wannan duk mun tana don musu amsoshi mun makunta kun da wannan isara ibn al-qayyim ibn abdul ah, wannan shi ibn al-qayyim ibn kathir nake so in ce shi ma me ya hana saraddanci ah, littafin da shauran duk almajiransa irin wanda suka yi littafin al'alamul aliyya ko al'alamul aliyya fi manaqibi ibnu taymiya wato bazzar kenan ba yawwa me ya hana duka su littafin wanda su ma duk manyan almajiransa ne da haka wannan ba magana ba ce da za ka yi wani rarage ba ka wani kwana-kwana wannan yana nan aka yi wannan baya nan waye ya raddanci littafin yawwa shine abin da muke tambaya akai kenan Maganar zuwa. Ah, magana halara da maganar eh, jazba waɗannan maganganu duk inda za a je a kawo su suka haifar da mutane su ce ko sun ga Allah ko mutane su ce shari'a ta sauka daga kansu suna yin waɗansu abubuwa saɓanin wanda shari'ar musulunci ta zo da su da hujjar su majzubai ne ko da hujjar cewa sun shiga halara ma'ana dai a takaice sun fita daga shari'a sun koma abin da kila ake kira ko ake kira da suna hakika kamar yadda muka ji daman shi halara shine abin da ake kira da hakikatul haka'iki kamar yadda Dr. Abdulmun'imul Hafni ya faɗa a yayin da yake mana bayani akan mecece halara. To yanzu tsakani da Allah, wane ne wanda zai ce babu maganar haƙiƙa a cikin ɗariƙar Tijjaniya? wane ne wanda tsakani da Allah zai ce shiga da matasa suke yi na hauka kaga mutum ya bar gashi ba kyakkyawar kama yana yin abubuwa na hauka saɓanin na hankali ka ce wannan bayi da asali da tushe daga ɗariƙar tijjaniya idan akwai wanda yake da musu game da wannan ko kuma yake da gyara da tsokaci game da wannan to ya fito sai mu tattauna da shi akan magana halara mutum ya shiga halara Allah ko zai iya ganin Allah a duniya ko kuma ya shiga jazaba ya fita daga hankalinsa don haka zai iya yin waɗansu abubuwa saɓanin wanda Allah da ma'aiki suka ce a yi ko suka bautar da mu da yin su a zahiri a shari'ance saboda lokaci za mu tsaya a nan daidai gabar wa ahli hadaratihi alfa'izina bi shuhudihi wa nazaratihi na ilaihi wal na ladaihi ababan so gare shi alwakifi na bai ne daihi masu tsayuwa gaba gare shi wal akifi na alaihi masu tarewa a wajensa as-sajidati lillahi ala dawami qulubuhum wanda zukatansu suke sujada ga Allah a dawwame to da za mu tsaya akan wannan gaba insha Allah a darasi na biyu sai mu tashi daga kan wal hafizati li ahadihi sarmadan shahadatuhum to na'am to anji na'am anji ya ɗauko wani littafi ne ba jawahir ba ne wani littafi ya ɗauko sai aka yi maganar wato kalman haƙiƙa haƙiƙatul haƙa'iƙi sai ce to yanzu wannan wa zai ce wa zai raba haƙiƙa da tijjaniya waye zai raba yan shi yasa saboda yan haƙiƙa yan tijjaniya ne saboda a cikin littattafan tijjaniya take ita haƙiƙa yin rawa kuma suke cewa shari'a ta sauka a za ta sauka daga kan mutum ina ne za a ce ga da shi daga tunaninsa ya yi ta abin da ya ga dama a ce haka kuma haƙiƙa tun da an faɗi kalmar haƙiƙa to ga ta nan alistaban tijjaniya a nan take to gaskiyar magana gaskiyar magana da lawan turayim ya karanta littafin da yake al'ukudu duriya da ya karanta shi gaba ɗaya da yu ai su sun ibn taymiya su ne yan hakika na farko na'am ah eh ya kuma ya riga shi wuce da eh, ya yi hakika ne ya yi hakika dan hakika ne oho dan hakika ne shi ma sarki zaki a cikin littafin ɗan haƙiƙa ne gashi nan bara in karanta mana kaji. Hmm. Aka ce Ibn Taymiya ana yabansa a cikin littafin. Aka ce ta bi asil arifi na mudamatan. Hakikatu ha, kana ji ko? Hakikatu ha hmm. min sirri ainihin haƙiƙaci. aka ce ibnu taymiya ka sha wata irin giya eh mata giya kenan eh. ka sha wata irin giya ibnu taymiya wadda hakikanin mayan giyan nan eh, hakikanin giyan nan tana daga sirrin kogin hakika mm. a kogin hakika da shiga ka zama cikakken dan hakika kai linkaya a nan aka baka wata giya ka sha sai da ya shiga kogin ya yi linƙaya sai aka ba shi wata giya a kogin ya shata shine ake yabansa ake cewa kai a kogin haƙiƙa ma har giya aka baka ka sha mm. shi ibnu taymiya sau da haka sai da suka yi haƙiƙa suka gama idan su shehu tijani yan haƙiƙa to sai da su ibnu su ne magabatansu sai da su ibnu taymiya suka gama yin ta sannan wani anan zai iya cewa ai nan yabansa aka yi ba daga bakinsa aka ji ya ce ya shiga kogin haba malam haba alaga butu malam littafin eh, ibnu taimiya da yi eh. eh, alfurkan furqan baina auliya rahman wa auliya shaitan a ciki ya faɗa cewar wa idza qala ana muhtajun ila muhammadin sallallahu fi ilmi zahiri duna ilmi batini aw fi ilmi shari'ati duna ilmi haqiqati idan mutum yace ce aini annabi sallallahu alaihi wasallam inda zan koyi da shi kawai a ilimin zahiri ne banda na ne, kuma ilimin shari'a kawai zan koyi da shi banda ilimin haƙiƙa ya ce to wannan kabiri ne ya ce wanda kuma ya ce ya yadda da ilimin shari'a bai yadda da na haƙiƙa ba wannan kafircinsa ya fi na yahuda da nasara domin wato ya zama ya yi imani da shashin ƙur'ani ya kafirce wa shashi sun haka ibn taymiya su ne yan hakika na farko sannan again abin da shi lawan bai sani ba eh. ibn taymiya ya ce akwai waɗanda za su shiga wani yanayi su dinga cewa mu ne Allah mu ne Allah ya ce ko ba laifi suka yi ban ji ibn taymiya eh mu ce shi na Allah ba laifi eh. amma eh, mutun ya ce rika rika rika wurin sannan mu dawo wurin giya mu dawo wurin giya na'am giyan nan da ake nufi kwanaki na ga an karatu an ce wasu Brian ya ce ya sha giya har zamanin abin izgili shin eh. irin abin da shi ma aka ce wa shak ibn taimiyya shi ma ya sha giyan eh. nan da wala Allah wala Allah za a ce wayannan ba su karanta wannan ba suka ce <laughs> ya ce wannan ko dai a'a ba shi Ibrahim kamar kan daga ce za a iya ce ai Ibn Taymiyyah an ce ya sha ne ba shi ya ce ya eh, to shi shi ba Ibn Taymiyyah shi ma ya sha sosai kuwa ga ta ya sha ta giyar ya sha kwarai to ai almajirinsa ya ɗauko ya rubuta da hannunsa ibnu abdulhadi babban almajirinsa kamar alharazumi a gaban yau tijjani ya dauko ya rubuta ya ga cewar an ce ya sha giyan bai ce kai wannan baitin ba zan saka shi ba saboda an ce ibn taymiya ya sha giya a'a ya dauko ya rubuta ya eh. ce ya sha giya ga sai da ya shiga kogin hakika ya kutsa suka ɗan kurba masa igiya shi ma ya sha saboda haka sai ya fito da a cikin eh. kogin hakikan shi ya sha giya eh, a cikin kogin hakikar anan da ya ninkaya sai aka bashi giyar ya sha to kaga kenan in shehu ya sha <laughs> kaga ibn taymiya sun riga ya sha kenan kuma ne kofi saboda kaga misali ai abu yake faru sha ce a ah, ai yan ɗari ku ga abin da suka faɗa yan ɗari ku saboda in wani zance in an ji wallahi shayi sha ce a ah, ai wannan zancen yan ɗari ku ne amma ka eh, shi kanka ka ka ka mun ka ce batun giyan ma okay good kuma ka ce shi ibnu taymiya ya ce a'a mutum ma zai iya ce shi Allah ne kuma daidai yayi ba laifi ba daidai ba faɗa shi Allah ne faɗa eh yole bare ko wallahi haka ya faɗa ya ce mutum zai iya cewa ni ne Allah tsarki ya tabbata gare ni kai Allah she ya kuri to a bisa ne ka wannan magana ka wannan eh. magana ya ce ai wannan ai wannan zance ai da rubu ke faɗa haka so ku sun ci ka ibn taymiya ya ce haka cikin littafin kasar ko littafin rake a a cikin littafin da ya yi majmu'ul fatawa fatawoyinsa da aka hada wanda shi ya faɗa cewa da fakin kwarai kuwa kwarai kuwa ai karatu ne E, shi lawan lawan turayen bai san da wannan ba to amma na yi mamaki saboda karatun a bolumon yake ka gane in a bolin 15 yake ko bolin 19 ko bolin 20 sai a ce karatun ya yi zurfi ya yi nisa hmm. a bolin 1 yake wannan karatun eh na ga wani wa Allah ya bolin 1 ah, eh haka ai ai abin da muka tana shan mala bas kenan ai shi Ibrahim shi ma da ya faɗa ai shi ma ma'ana ne amma abin da sa kaga muke tambayan wannan saboda abin ya bamu mamaki ah, bi ma'ana ai malluma masu su ce a ah, gashe Ibrahim ya ce ya sha giya kuma kowa san kaman giya mm. ah, ta ma'ana ce to ashe in za a duba ai ba ma Shehu Ibrahim ba Shehu Tijani ma kaman kan da malluma ke faida Shehu Tijani ma Ibn Taymiyyah ma ya riga shi zuwa to in dai an an ce Shehu Ibn Taymiyyah ya taba faɗan haka to she kuma aka gangaro kan Shehu Tijani she zo kan na Shehu Ibrahim she ba da wannan magana ta ba da mamaki kaga munan kuma zai sake babu mamaki ashe an taba faɗan wannan zance kamun ma malamin ma shehu ibrahim <laughs> eh, kafin shehu tijjari kwaye eh, eh, kuwa abin da ke so a gane abin da ke tambaya na'am eh sosai kuwa eh sosai so da haka wannan batun cewa an yi ne Allah ni ne Allah a cikin mujalladi na biyu a cikin majmu'ul fatawa a irin nawa shafi 397 a nan a nan ibnu tamiya yake faɗa yana cewa har aya yake kawowa ta cewa ba su da laifi masu cewa an ne Allah na dai hali ne ya kama su suka shiga hali aka shiga aka yi ta yi zikiri aka yi aka daki zikiri aka daki zikiri jazba ta fusge mutum ya rasa samuwarsa sai yake irin waɗannan ibnu tamiya ce in dai a wannan halin yake yace bai da zunubi mm. Eh, da bai da zunubi sam sam sam abinda duk ya faɗa ba komai har aya ya kawo rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa laysa alaykum junahun fi ma akhtatum bi har ayoyi ya kawo so da haka so da haka amma mun faɗi iya haka sarki zaki ibnu taymiya ya yadda mutum zai ce ni ni Allah kuma bai yi fi ba so da haka idan a tijaniya an zo eh. an faɗa a jawahiru an ce an faɗa haka a jawahiru wanda duk inda ka ji haka ba shehu tijjani ne ya faɗa ba tambayarsa aka yi shehu tijjani me za ka ce game da wana da ya ce ni ne inda shehu tijjani ce shi ne Allah a jawahiru babu hmm. saboda shi kami ne wa'annan tuka na cewa tijjani tijjaniya tijjaniya shehu hmm. tijjani irin wannan sai suka na kiyace shi tijaniya tijaniya kiya shi tijaniya eh. shi bai taba faɗan irin wa'annan kalamu kalamu ba sai dai ai masa tambaya a ce masa me matsayi okay sai kaza sai shi tijaniya ba da amsa okay amma shi shi bai faɗa ya ce wai ni Allah ne ko saboda shi ai mukamili ne shi ba wani hali ai shi hankalin ya fita daga jikinka ai rashin kamala ne ai mm. in kana faɗa ibn taymiya ce abin da yake kawowa mutum karamin waliyi ne yake wannan wanda rauni yana da rauni zuciyarsa ba ta da karfi in an dan nuna mata wani abu sai ya zama ya fi ƙarfinsa sai hankalin sai ta wuce sai ta surutai ya ce bai da amma wanda yake da ƙarfi ko me ya gani garau yake ya san Allah Allah ne bawa bawa ba a taba kuma haɗuwa ba saboda haka ibn taymiya ya faɗi wannan ya faɗi cewa za mutum zai ce anal haqu subhani kai wai har ma mutum ya ce ba abin da yake cikin riga ta sai Allah inji ibn taymiya yace da makamantan wannan bai sani bane yace bai san san da yake faɗa ba sai ba matsala in ya faɗi wannan za a yabe masa ba wani kalubale kawai ya sabga sabu maye ne ya kama shi jiya can da ibn taymiya ya sha ita aka dan shayar da shi sai maye ya kama shi hmm. eh, ba matsala ya ce irin wannan nan nadewa ake shiru ake yin mutum ya yi ba a fara ya kare ko rawaitarwa ka a yi kada a je a ta faɗa a ce wani ran ya ce ni ne Allah wani ce ka wala shiru ake yi ce sai a nan nade yi gum da baki ka a dinga faɗi inji ibn taymiya ya ce tun tunda ai mayansa ba da sababin ne ba jiya ba ce ya je ya shawo irin watsan ko wiwi ai maye ne na zikiri na soyayya ba ba matsala wannan sai hmm. asalin giya eh, eh, eh asalin giya kenan inda ibn taymiya so da haka wannan muna kira a daɗa komawa a je a dada bibbi kafin ka zo ka kai hari wa wani kan wani abu ka fara duba gidanka ka tabbatar babu hmm. to sannan sai ka zo kai magana a zo abu a gidanka ka zo ka take kuma ka zo ka tafi gidan wasu duk wannan abubuwan in muna da su to sai da sai ibnu taymiya suka shahid da mu sai da hmm. suka fara gamawa da al'amarin suka turo na duk aka zo aka sha aka ake ta harkoki gashi na abubuwa duk da <laughs> Allah ya zartar da mu <laughs> ashe in zabi ta wannan hanya ne ashe abu <laughs> sosai da yawa ke manyan da sosai amma hankali wai ta zikiri in ji malam eh, eh, eh. ga mai hankali wai ta zikiri eh. to jama'a shak ah, shak ah, ah, ya mun ina sorry jama'a wannan laifi na ɗauki saboda yau da za mu fara karatu mun yi lati sosai wurin awa ɗaya da minti talatin ma muka yi wa'annan lati shi sa jama'a da yawa sun yi bacci da yawa kuma sun rubuta mana sun jira sun jira da yawa ma ba san ma za a yi ba ko ana yi saboda da muka fito muka zo muka ba da sanarwa ma ba kowa ma ya sake gani ba cewa mun yi lati wani matsalan da ya kama. To amma alhamdulillah karatu daɗinsa tun da yana nan insha Allah wanda ba su dinga gani daga baya amma in Allah ya yarda sabon sati karfe tara daidai ba za mu wuce ka ba in Allah ya yarda in Allah ya yarda bi izinin Allah ta'ala shi yasa kamar kan da muka faɗa in shai ya ba mu dama za mu bude layi kai da za ka kira ka tsaya kan topic ka tsaya kan topic ka ka sauka kan topic in ka sauka kan topic gaskiya ba za mu baka dama ba insha Allah mm. to uh, bismillah shek an ji topic ɗin da muka tattauna akwai na farko istigim matsala ta rikice masa muna neman aya ko hadisi na biyu kuma kamar yadda ya gyara wancan kuskure na kashfule kira sau da masu kira su taya mu isar da saƙon gare shi sannan abu na ƙarshe wannan magana ta ibnu taymiya gashi nan da ya yace mutum zai iya zama Allah ma ya ce shi Allah ne kuma bai yi laifi ba saboda hali ne ya kama shi maye ne ya shiga saboda ko zikiri ko soyayya ko wani abu makamancin wannan ah, don haka akan wannan muka yi magana da haka sai a yi mana magana akan waɗannan abu. Hmm. Masha Allah. To jama'a ah, za mu ba da ah, za mu fara ɗaukan kira kenan kamar kan da ji a cigaba to a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola na farko da kira kan whatsapp Barka kare kola ya sunan ka riga na ke kira. Suna na Ubaidu Laidu daga nan jihar sunan Najeriya. To Malam Ubaidu kana tare da Shak Malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Allah ya saka malam da alkhairi da kokarin da aka yi baki da. Amin. Kuma sarki ce akwai tambayoyi zan yi ga malam amma da ban yi tambayoyi zan yi magana ga al'umman. To. Wallahi sarki wallahi billahi la ilaha illa huwa. Ka ji rantsuwa ta dan musulmi. Eh. Wallahi ina tausaya mutumin da ba su karatu. Wallahi sarki. Mm. karatun da shi ma da lau tarayim ya zauna yi suwa suka je aka yi shi domin Allah suwa suka wa ka yi shi <laughs> wannan magana malama siyawa da hamsa wai suwa suka ja aka yi karatun da shi malam lawal tarayo ya yi to muna ah, maganar suwa suka ja sai mu je sana kuma shi yanzu da aka zo ana mashi wannan martanin eh. su wanda suka ja sai ya yi karatun kana shi kuma bangare ne sai ya ja suke mashi martani kaga duka malaman suna da laifi kenan ok ya kuri fafasa mana abin da maganan ka na karshen nan eh su da suka jawo eh malam lauyi turami ya rage ana cewa a zo ku da kuke cewa littattafan ku ba mu iya karantawa ko muna karantawa ba daidai ba ku zo ku karanta da kanku haka in za ka sarki zaki ban man cewa